Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. A yau ma Sido Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun takaka za inganta daidaito eh, tsakanin maza da mata masu fama da nakasa ta fuskar samun gyaran jiki a wannan kasa tamu ta niger shine maudu'in wannan muhawara tamu ta yau amma kafin sannan ku sani cewa ayyukan kula da gyaran jiki na nakasassu aiki ne wanda ke da mahimmancin gaske a cikin wannan kasa tam dalilin wani tsari na wato sake maido da gabobin jiki wato da ake kira PRP na ƙungiyar kuraruri CICR wanda ya nuna cewa mata da dama wato masu fama da nakasa ba samun halarta irin waɗannan wurare dalilin kenan wato wannan PRP a Niger ta shirya wani tsari na tattara bayanai wanda za su tabbatar mata da alƙaluman da aka samu daga masu fama da nakasa Kasa domin zurfafa bincike mun samu sauki ga waɗannan nakasassu musamman ma mata samu kulawa sosai wannan dai rahoto ya bayyana abubuwa da dama wanda kuma muke so a cikin wannan mahara ta yau mu tattauna kan su domin kawo mafita game da waɗannan matsaloli da nakasassu suke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. A nan ɗaki magana na samu wato halartar eh, Maryama Tambari wadda ke kula da wato wannan shiri na samarwa mata zuwa wato wuraren daidaita wato cikin nasu da da ke nan mun gode Allah saka da alheri madam Maryama Tambari eh, sannan kuma ina tare da wato Khadija Ahmadu wadda take kungiyar nan ta masu nakasa ta kasa a cikin wannan kasa ta mutanje ita ma wadda take jagora wato point focal sannan kuma ina tare da Malam Yusuf Malam Gambo Abba wato wanda yake na tsarin farfado da jiki na CICR e Kura Rouge kenan nagode ni da malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku taken wannan muhawara mu ta yau shine ta kakaza a daidaita ko inganta daidaito tsakanin maza da mata masu fama da nakasa a cikin wannan kasa ta Nijar musamman ta fuskar samun kulawar jiki da farfado da jikin nasu shine zamu tattauna a wannan eh, muhawara ta yau. barin fara da madan eh, Maryama Tambari. Eh, madan barka da warhaka. Eto ina so in dan ya halin nakasa su yake a cikin wannan kasa ta Nijar da farko. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mm, ko gabatar da sunan ku da matsayin naku da kuma aikin naku kenan. Maryamu Tambari, mhm. ni ce mai kula da wanga furoje na biskan harkar adaptation. Mhm. Wato farfado da jikin na kasasu. Mhm. Ya ne yake wannan tsari me yasa kuka bullo da wannan wannan shiri ko wannan furoje? To, shi wanga furoje dai ya samu bullawa da ganin bincike da sai ecr suka yi mm-hmm. da kungiya ta mu na nakasassu mm-hmm. suka gani cewa ma'aikata na gyara jiki wanda ake ce ma service na readaptation mm-hmm. hospital national na niame da zandar maza sun yi zuwa wagga ma'aikata mm. ba a mata in mm. aka doka a cikin kashi ɗari na masu tahiya wannan service wannan wuri maza suna da kashi 62 mata suna da kashi 38 na'am eh, to me yasa matan suke da wannan kaso wanda bai taka karya karya ba kenan to lalle akwai abubuwa da yawa wani sa'in rashin information samun labarai mm. wasu mata ba su san ba ma da cewa akwai service kin mm. ba su san ba da cewa kuma hakkin su ne su je wannan wuri na gyaran jikin su na'am eh, to da yake muna da lokaci zan sake dawo gare ke madam maryama bari yanzu wajen kadi eh, kadi kuna ɗaya daga cikin matan da wato aka ba dora ma wannan nauyi na ta yadda wannan proje wato point focal shin me ya aikin naku mai. To, ni suna na dai ta Ahmadu. To, salamu alaikum ina gaida mutane da suka gayyake mu yau mu zo don mu tatamnawa da abin da muce shi shi. To, gaskiya ni dai fonfokal ne. abin da ya samu ka yi kaman dai yadda Maryamu ta hodi ne da an ka yi binkice, an ka gani kuma maza sun yi yawa bisa kan zuwa wancan wuri na na jara zuci to shi yasa mu ta cecr ya zo ya saya ya yi magana da mu na masu nakasa an kai magana mun kai binkice mun ka gani to an kai ba mu horo na matsayin sunan point focal mina na aikin point focal kamar mu mu ne za mu yi gida-gida mu diba mu yi tambayoyi mu yi magana mu gani mina na ga hana mutane dan su hita su ta yi wurin service wato kuna yin gida-gida inda ake da wato masu fama da nakasa haka Aha, muna na, yin gida-gida muna dibe mata wanda masu wanda suna da nakasa mm. to in muka ta yi muka gane su muna shiga gida-gida muna ta gaskiya mun gani matsaloli da yawa mm. wanda suna hana musu su tahi wancan wuri mm. na gyara jiki mm. wasu ba su ma san ana gyara jiki ba wasu ko sun saci cin kansu inda allah ya doro maka na kasa kai baka da inki ka ta wani wuri ka nema magani ko ka ta wani wuri ka bi da a kai kawai dai zaman gida ne su suka gani ko a sa kabara aha ko ko a mm. sa kabara mm. to cikin tahiyar nan da muke gaskiya mun gani mutane da dama wasu rishin kudi sun hana wasu su tahiya wasu rishin jin labaru mm. wasu ko kaman cikin gida ne mutanensu mm. sun boye su kamar mutane wato yan gidan ba son a ce suna da eh, wani mai nakasa ko ta mai nakasa a cikin gida kama akwai wani akwai wasu gida ma ne kama akwai mai nakasa mai kama yan gidan ba su so ma ne a wanga gida akwai to yanzu har yanzu akwai mutane masu irin wannan tunani kawai to wallahi yanzu akwai tun da cikin tahiyan mu mun mm. gani mai ba da yawa ba gaskiya tun da yanzu alhamdulillah eh, da wanga kungiya ta kura Rouge eh, sayar mm. mai waye ma mutane kai da kungiyar mu ta masu nakasa mm. sun ka gane da cewa ko mutum yana da nakasa ana iya hiddo shi mm. tunda wata ina abin ba zan mance da shi zan na kai yara na lokal mm. ina wucewa sai na gani wata mai nakasa kuma mm. ko duka cikin aiki na sai sayar na eh. na gane ta tana zamne kusa ga tebur mm. yana sai da ma Yalla wan shina ko kanan shina eh. yana tana kula mai da uh, akwakon eh sai na tambaye ta na ce mata har ni huce na na gane da mai nakasa ce na komo muka yi magana na tambaye ta na ce zaman mine kike wurin ga take dibi na shi kai ma yan uwan shi mm. na ce to na da abun hawa yake mina a bai da abun hawa na ce mai ya shiga ekol yake min a a ba mm. yake mi ya shiga makaranta na ce mai to wani aiki ne ka kai tunda harkar sai sayar ba ta taimakawa wajen jiki dai ne har da mm. na wajen aikin mm. hannu suna suna kama wato taimako dai bi da bi ne wanda bayan kula da jikin mm. wato kasasu mm-hmm. haka kuma ana ba su tallafi na samun ayyukan yi ko kuma ta yadda ah, aikin yi to ne sai na yi magana da shi ta amsa mini nake mata to yanzu ina so in gani iyayenta eh sai na yi kusa da bakin gidansu na kirawa aka kamin wata wata mm. ta zo muka yi magana ta ce to da hwari ta kai ta hospital an ka samo mai kamar shezurulant kamar irin eh, wanga wanda nake eh, zame shi mm. ya ce kuma ya lalace yanzu uban ya rasu ba su da hali su tausaya eh, su taimaka mishi mm. mata ga ta nan dai tana samne to muka yi magana na jayo ta na tabbeta na ja hankalinta yanzu inda ce muku magana ya an ka ta an ka yi mai visit sun da sai an ka diba mutum mm. a gani wane na gaya maka mm. in ka hawa mai tahiya na ga maka a dar mai maka wato sai an yi bincike na jikin mutum domin a gano inda dai kake da nakasa sosai kuma nakasan ki minana ne ya kamata a baci wanda zai kawo maka eh, canjewa cikin rayuwar jiki shi an ka gani an ka gani velo ne ya kamata a bata aka bata velo yanzu alhamdulillah yana nan gazawa wurin koyon dumci wuri na ma ne take koyon dumci sai yi sai yar eh. suka yi muna eh, sallah na mm. shekaru dari da sittin. daga kafuwar ma ita kungiyar kankanta. Aha ita kungiyar kankanta. Yarinya ta zo ta shirin ta tana saman velo ta kusa kai kaman ga kowa ke kaman dai in ce dai ta kai da kowa. Kwarai na ji daɗi eh, wannan. Wannan ai shine ake so eh, wato mutane su yi koyi da irin wannan. Na ji dadi Na gode ka. Hatta fara ya dumiki tana dumka ma kanta. Masha Allah zan mu sake dawa madan Khadija kan eh, wannan gundar wannan mahara. mallam Yusuf kuna ɗaya daga cikin wanda yake kula da wannan tsari. tsari shin nan sai sayar eh, ya ne ake yake tafiya assalamu alaikum eh, ni sunana Yusuf malam gambo abba ni ne mataimakin wannan program na bangaren kiwon lafiya na CICR mm. wanda suke taimaka ma mutane masu naƙasa. Mm. To, kahin in fara zancen wani shekara ne ma a takamaimai wannan bangaren ya fara aiki a alif dubu biyu da goma sha biyu mhm. da ya zo suka fara a nan cikin opital national ta niyame to bayan shekara uku zuwa hudu a alif dari biyu da goma sha biyar zuwa sha shida suka fara aiki a cikin opital national ta zandar mm. kenan duka a niger central biyu ne addakwai duka duka fadin kasar Nijar wuri biyu ne kadai ake samu wuri biyu ne eh, ake wannan ba matsala ba ce. wannan ganin yadda yawan nakasassu da ake da a cikin wannan ƙasa yanzu gaskiya wannan babban matsala ce tunda ke hali yanzu zaman da ake cikin aka ce maka suna da list datan ta wanda mutane ne wanda suna jira a musu ko ƙaho roba mm. ko a ba su yadda alamar abin da zai taimaka musu mm. ko sanda ko mm. keke suna da yawa wanda suke jira a zandar in ko kuma a nan yamai To, tun da shekara alif ɗari biyu da sha tara eh, wajen kenan a ce allah misali wajen shekaru takwas kungiyar nan tana aiki sai ta gani lalle mata maza sun yi mata mm, zuwa to an yi samun kulawa ta maza ta maza fiye da mata fiye da mata na'am kamar yadda maryama ta tabo da kamar yadda maryama ta tabo mm. to a shekarar nan ta alif na dauko wasu yan ƙaluma mhm. na alif na mm. alif ɗari biyu da sha tara mm. maza manya wanda sun balaga ishirin da uku suka samu ko kawa ko sanda wato kawar roba ko sanda ko sanda ko wani keke ko wani keke a nan hospital national mm. mai mata sha ɗaya ne suka zo ka gani nan kaɗai ma wanda sun balaga amma yara da mata biyar maza masu biyar ne suka samu a jan yari wannan kaɗai kenan in ka lura yara wanda ba su wuce ba shekara sha hudu yawanci maza da mata alƙaluma sun gwada yawanci daidai suke zuwa me in ka tafi wajen manya da he ka gani mazan sun limka mata sau biyu wata rama har da mm. haka. Yau ba ganin kamar su mayan sun san da lalle wannan fa'ida ce su nemi waɗannan eh, kayayyaki na wanda zai taimaka musu eh, domin kyautata rayuwarsu maimakon su waɗannan yara da mata da dole sai wani ya shiga gaba. To matsalar da take faruwa shine in ka lura in ka kalli alƙalima mata dan me za a kawo mata yara ƙanana su ana kai su mm. me babu manyan mata mm. wanda suka balaga su ne kuma ya kamata a ce tunda da duk wanda aka ce ya balaga hankalin shi ya kawo kuma yana da yanci ya nemi a mm. taimaka mishi to he ya kasance mutane wasu matan sun san akwai in suka ta ana kawal mai bisu ba wa kansu incin za su samu wannan kawan mm. ko kuma ba su san ba in suka tafi za a taimaka musu tunda ke wuce suke abu ne na kuɗi. Mm. to shi ba kai ne da yake abin ne na kuɗi kuma tunda harkar eh, kayan da za a taimaka ma na su, suna da tsada kuma shi talaka musamman ba ya samun wannan eh, waɗannan abubuwa wanda za su kyauta rawar shi dole sai da taimakon sai sayar ba ganin suna da gaskiya watakila su ce a ko sun je ma ba za su samu ba. Eh, suna da gaskiya tun da ke in ka ji kawar roba in a ce daga cinye ne aka yanke ma mutum ya ka ce za a yi kawar roba mm. a nan da jika 270 take jika 270 eh in kuma kasa da gwiwa ne mm. jika 150 mm. to amma a da magaramin kasa da gwiwa ne wajen jika 200 take in sama da sama cinya ne sama da gwiwa ne aka yanke kenan cinya wajen jika ɗari uku take. Mm. To waɗannan eh, kuɗaɗe Malam Yusufu kana ganin shi talaka yana da ƙarfin zarafin wanda ma yake ƙoƙarin neman abinci ya za ya nemi waɗannan kuɗaɗe don ya sai waɗannan abu ba dole zai sai ya haka nan ba. To shi ne nan ya sa ƙungiyarmu da wasu 'yan ƙungiya ma suna ɗan taimakawa. Mm. ma wannan masu rayuwa da na ƙasa mm-hmm. wajen su samu wannan waɗannan uh, kayayyaki cikin sauki wasu ba sai sun biya ba ko dala mm. yanzu in ka zo abin da ya sa ba sani ba ne da ka zo na likita ko nan zandar ko nan ya mai mm. da ka je za a maka wasu 'yan tambayoyi mm. kuma abin da mutane za su sa a kansu likita mai ta gwamnati in ka tafi mutane masu na ƙasa cikin kundin ƙasa yake ba biyan consultation eh. ba biyan examen mhm. kamar wani daukan jini wani radio wannan duka ba biya eh, kun tabbatar da basu biya ku da kuke kawai jagoranta su waɗannan nakasa wannan mun tabbatar me kuma hallo menene mun tabbatar da ba a biya mm. in kamar ka tafi hospital national ko wannan me hanya kuma eh, baka zuwa kai tsaye haka da ka je tunda ke in ka tafi shi wanda zaka tafi wajen shi kes ta mm. zai biya kuɗin concentration ka tahi sosai sosai mm. amma kahin ka tahi sai ka koma wajen ƙungiyar ku ta na ƙasar su zaka ce zaka tahi likita mm. akwai takardar da za su baka da kaje in ka zo da ita ko kuma in ka zo nan likita ma ka tambayi service social inda suke taimaka ma mutane nan ma in ka je baka ko da waccan takardar ta kungiya in sun san da zuwanka wannan ba ka biya ba consultation in ka zo nan ma wajen service mu ba a biyan consultation kenan ko baka da ko dala kana iya ka je likita in ka tafi consultation kyauta ne wannan gwamnati ya ɗauki wannan yaunin. Na'am. Ito eh malam abinda malam abinda ke dan ɗaure mana eh, wato kai eh, ganin wannan kokari da waɗannan ƙungiyoyi suke da kuma gwamnati ke yi amma kana batun cewa mata ba samun zuwa shin akwai rashin fahimta matan ba su ne su kula da jikin nasu. A'a abin da bayan enquete bayan bincike da aka yi mm. abin da ya gwada matan san suna da na ƙasa mai mm. bisu ba ba kan incin ina iya zuwa ni da na ma ba hewan dan gidanmu ba ya mm, kai kana ne kawai ana hana su masu ta yi ko ko iyalansu suna hana su ne su da kansu ne ma yawancinsu ba sa ba a kansu in suka ta za su samu wannan kawal. Mm, eh, to ina ganin aiki nan dole sai kun karawa da kan mutane musamman domin su gane mahimmanci da eh, wato damar da suke da na su je su samu waɗannan hanyoyin da za su ƙara daidaita zama rayuwarsu tun da rayuwar mutum idan ya samu mutum baya da kawa ya ji an samu shi kawa ta roba ina ganin abu ne mai mahimmanci sosai ko. Eh, abu ne mai mahimmanci tunda ke in ka diba yanzu alƙalman ma in ka diba daga alif na 2019 zuwa 2020 da in ka diba da alif ne yanzu da na diba mm. janairu alif 2022 mata sha tara maza sha tara duka suka samu suka samu kawar roba ko keke ko sanda mm. a nan ofitan nan niamey nan ma jan yarin wannan da ya huce alif ɗari dubu biyu da ishirin da uku maza sha hudu mata sha uku kenan in ka diba wannan wayar da kai da ƙungiyar nakasassu take yi da taimakon sai sai e abubuwan suna samun suna samun suna canza ana ana samun wato haske ana eh, samun haske kan wannan taimako da wato mata suke samu da maza mm. na gode isu zan sake dawo gari ka bari yanzu wajen wato malama maryama kinshi wato abin da mutane suke faɗi a game da wannan ƙoƙari da ake yi domin mata su rika zuwa su san suna da wannan 'yanci na su hito su samu taimako idan matsala gare su ta nakasa su hito su bayyana kansu domin su samu taimako daga waɗannan wato ƙungiyoyi kamar CICR e kamar wannan ƙungiya taku ta nakasassu ta ƙasa shin wani kira gare ki ga iyalai da ba su barin Eh, a sanda ɗiyansu suna da nakasa ko wani nasu yana da nakasa domin a taimaka mishi to ni kirana da mutane masu surtu wanda suke ɓoye yara ko iyalansu eh ko iyalan in suna da nakasassu su bar su su wato intin su ne hakkin su ne hmm. tunda ni ma nan ga inda nake kasassa ce in mm. an boye ni da ban kai ba inda nake sosai da ban yi ba karatu ba mm. na yi lakwal na kai inda nake eh, ina ga sai kin kara matsuwa don ba mijin murya take tunda baki daga ta da kari yanzu kina cewa eh, mutane eh, su gane da cewa su bar diyan su ko yan uwansu su je su nemi taimako haka ne to eh, ya kike ganin su waɗannan kamar sai e kamar eh, ƙungiyar taku kamar eh, ministan kiwon lafiya wani taimako ne ta kamata su ƙara yi domin a ƙara ganar da mutane taimakon da za a yi lallai sai isa e suna taimakawa mm. tunda kamar yadda yusuf ya faɗi mm-hmm. proje kin ga daga farawar washe zauwa yanzu an yi wayar da kai da yawa mm-hmm. mutane wanda ba su sani ma sun sani kuma ana ci gaba da karar da wayar da ma mutane kai su zo in kamar mutum yana nihin bai da hali ne mm. kana iya zawa ka je ka in an yi ma bincike in kana da halin yadda za ka ɗaukan ma kanka kai in baka da hali in karawa ne abin da gare ka ana iya kara ma ko in baka da hali kwata-kwata ana iya mm. ma shi ka zo kyauta mm. kenan in talauci ne ke hana mutum yana iya zuwa na ga sashen da kike kula da shi shine ta yadda mata za su samu wannan dama su ta su kula da jikinsu shin aikin naku kwalliya tana biyan kuɗin sabulu lalle kwalliya ta biya kuɗin sabulu mm. tunda da fari matan ba su sani ba amma mm. yanzu alhamdulillah in muna consultation akwai consultation mobile da ake mm. saboda kamar kuna zuwa mutane da kamar in suka dije suka yi gida gida suka yi identifiyan mutane da ana cewa mutum kamar su ce opital to yawan mutanen da suke tahiya sai kai wurin cika yake yanzu a yana ashal muke consultation mobile to masha Allah ana turowa duka kowace komin tana turo mutanen ta kuma matan da suke da wasu yi maza yawa wanda ake kawo mana mm. amma dai har yanzu alƙalin ma su nuna cewa matan ne suke samun wannan taimako da farko ba eh, eh, nan gaba ta watakila kenan mata za a samu alƙalin cewa yanzu sun gane suna hitowa masu nakasa su samu wannan taimako lallai mata suna fitowa yanzu farafar a yanda da babu mata eh. yanzu ana cewa alhamdulillahi mm. sun gane suna hutawa eh, to wannan kungiya ku an san da eh, na muna nan misali kamar birnin yamai ko cikin birane shin ina nakasassu waɗanda mata da suke can ƙauyuka ko wasu yankuna da ba a sani ba kuna kai gare su ana kaiwa gare su yanzu kuka ɗoka akwai referan saman da ake mm. in aka ɗoka 'yan jihar talabiri ba ma lalle mata kaɗai ba mm. tunda talabiri wajen da ake babu kwanci hankali mm. ko talabiri ko difa ana masa mm. referansa wanda ke talabiri niyami ake kasu opital kin niyami nan ake ɗokan yaunin su sai an ma mutum abin da ya kamata ya dace da shi nan za su zama sai sun samu abin da suke so za a musu in kawace za a maka in beki ne za a in menene ne za a maka ko 'yan difa da a garage su zandar suke ta ke zandar eh, suke ta ya na'am yo eh, tun da ɗazu shi yusuf yana cewa eh, likitoci biyu ne wanda suke ba da wannan kula ta musamman ga nakasassu ta samu su waɗannan kayaki zandar da mai shin kina ganin wannan ya isa me yasa sauran yankuna wani kira gare ke ga ma'aikatar kiwon lafiya da kuma kungiyar uh, e sai isar da suke wannan taimako ko magabatan ma to lallai likita biyu ne tunda hospital national biyu ne a cikin kasa mm. zandar da niyame mm. nan kadai ke da kwai santar orthopedic mm. sauran hospital babu santar orthopedic yo kina ganin yana eh, waɗannan likitoci biyu eh, suna isa ga yawan eh, nakasassun da ke da kai a cikin wannan kasa to wani kira gare ce akwai list latent list mm. latent me yasa ke da akwai list latent list cikin da ada akwai jira ma'aikata ne babu da yawa mm. wanda suke inda da akwai ma'aikata da yawa mm. da ana iya cin ma gurin bai kai ba sai an yi ba listikin datant inda ada akwai mutane masu shira. Eh, yau ƙananan 'yan mata an sa akwai mata eh, balagagu da ƙananan 'yan mata su ya ne kula su take yara 'yan mata suna samun kula sosai kamar eh, mayan sosai kulawa guda ce babu babba babu yaro mm. wanda ya zo da abin da ya zo bukatar shi insha Allah yana samu na gode maryama zan sake dawowa gare ke eh, madan khadija eh, eh, tambayar da nake so muke shin mata na kasasu a cikin wannan ta tamu suna samun kulawa sosai ko akwai dai abin da ya rage wanda kuma kuke so a kara kula da shi to alhamdulillah rabbil alamina yanzu dai ina ce suna nan ga samun kulawa sosai amma sai dai kulawa ana so a kara musu tun da mace dai ko bayi da nakasa dai mace dai kowa ya san dai mace mai son taimako ne mm, wato tana da rauni tana da rauni mm. aha tana da rauni to balle ma mata masu nakasa mm. tun da wani nauyi suna so a kara musu tunda yanzu gaskiya wajen hannu kafa ko ina wallahi kokari ya yi mutane sun gane suna nan ga tafiya kamar yanzu yadda isu ya hodi to yanzu abin da karawan da muke so muna kai ciranmu ga minister de la sante da da su sai sayar da abun ga gwamnatinmu kowa da kowa dai mm. e, eh, mina na masala babban masala wanda suna ga mata cikin likita kamar haka mace mai nakasa tana da juna biyu ko ɗanta bai da lahiya ko mina na in ta ta yi likita balle in mutum na da juna biyu mm. in ka ta yi likita ana so a yi maka awo babu gado wanda shi ne yana kasa wato ga hau gadon masala yanzu kaman da za ki shigo nan kalangu mhm. eh, wato da yake akwai tsarin da ya taimaka mm. na ki shigo hannun mm. cikin dakin magana mm. don nan kujera taki shine wasu wurare ba a samu shi kamar likita ya kamata a ce akwai gado na musamman na mace mai nakasa da eh, ba za ta samu matsala ba ta hau ta kwanta kuma da wannan wurin hanya ma kaman wasu wuri likita in mutum ka tahima ga eskaliye ko ina mm. kai mace mai nakasa baka iya tahiya mm. kuma wajen awo in ka zo gadon ya yi tsawo mm. sai an kama ka wataran cikin kama wannan sai an dauke ki yanda ake yawo wataran ma da yawanci ma sai ci gani ma mace tana kuka a tambaye ta minana ta ce kamar ta ji bata ji dadi ba ta zo a yi mata awo ha a dauke ta a kai ta mm. tun da wata babu daɗi kawai akwai cin zarafi ma cikin kama ah, akwai mm. cin zarafi mm. an ci hakkin su tun da ya kamata ne a san mata masu nakasa su ma mace te kaman kowa suna arme suna aihu suna ta kai ɗiyansu likita kuma su da kansu suna ta yi likita mm. gaskiya wannan matsala akwai su wato eh, ina ina fahimce ke madan khadija mhm. eh, wannan matsala wato ta koda ma'aikata ka je mhm. mace mai nakasa ta je mhm. wata ofishin gwamnati haka babu wuraren da suka dace wanda za eh, mai nakasa zai takawa ya hau ya wuce tunda gaskiya wanda bai bai da kahuwa ba ta yiwa a ce sai ya hau kwaran abin ga eh, wato matatakala ya je wani wuri wannan matsala ce eh, wannan kenan kuna fata a ƙara samar da wuraren da za a ba da sauki mm. ga wasu waɗannan masu fama da nakasa haka ne to shi ne haka ne amma kamar ba mu ce babu mm. ba mu ce babu akwai wurin da in ka tahi ma ana kawo maka akwai ma irin waɗanga kujera da kan mm. zo za a ka maka ka hau ka tsayin da ka ga dama me gaskiya an yi samu wurin da in ka tahi ma sai ka zo mm. yanzu nijela kamar in ka tai wasu kamar ni ban gani nijela ba da aka ce ka tai nijela ko kwanakin baya da na tai neman facture sai an shiga an gaya musu su su hita su zo eh, waje na babu sauki tunda babu eh babu sauki hanya sauki mm. wanda kana iya taka ka tai gaskiya wannan ba mu jin dadin shi mm. kuma gaskiya mun gode tunda akwai prison sharja akwai yauni mm. wanda akwai takardar yauni kamar yadda isu ya gaye shi wanda gwamnati ta ba mu dama in ba mu da lahiya mu ta likita an bincike mu a gane mu me alhamdulillahi ana nan kungiyar mu ma kungiyoyinmu mm. ba su zamna ba har yanzu suna nan suna riba tunda da yawanci abin da mata suke kuka katta hilikta an tambaye ciwon ka me ba a baka magani to yanzu ko kowanda magabatanmu suna cice alhamdulillahi suna nan suna diba su gani karta da solidarite mm. yanda za a yi a yi mata masu eh, eh, kamar kungiyoyi mm. ta masu nakasa da mata da maza duka gaba daya yadda za a samo musu takardar nan mm. wanda kamar yanzu kasashen waje in zirgi za ka shiga akwai in kana da takardar nan in haka za ka biya haka za ka biya mm. kikin kar e, motoci masu balaguro muku sauki alhamdulillah eh, yana sama hanya mm. yana hanya yana sama hanya da in Allah ya raida za a yi mun ji daɗi kuma har yanzu dai kira dai ne da za mm, mu yi ma kari ne eh kari ne ake yi <laughs> da minister de la santé da eh. kowa da kowa mm. su gani yadda za a yi kuma da babban abu wanda eh, za ni manta Allah ya sa na tuna in zuwa likita in muka tai muna so wannan sauci a muna. tunda ana ba da lambobi mm. in ka ta yi likita yanzu komi lamba ce mm. lamba ce za a raba mace mai na kasa ka zo ko maza ko mace ko mm. mata ce balle mata ka zo an baka lamba kana da lamba 20 da nawa ko haka mm. tun tunda da yawanci ni ina tambaye su abin da ke hana su wasu zuwa likita zuwa rashin eh, lahiya mun samu labarin in ana neman zuwa ganin jami'in likita sai ka je ka nemi wannan lamba wasu ma tun da asuba wasu ma can suke kwana wasu ma suke kwana to amma da haka akwai wasu matsaloli da ake cewa ana samu a na likita babba ma inda wato lebarori ne suke ta su cire tiken su aji don su zo suna saida ma wasu mara lafiya don abin wannan ma mun samu wannan labari amma wannan yana hana ruwa gudu ga ci gaban eh, aikin wato eh, likitoci da kuma samar ma mara lafiya damar su ga jami'in kiwon lafiya to alhamdulillah mm. wajen mu masu nakasa dai tsauran kaman cikin likitoci tsauran mm. sun gane tsauran na ha yanzu da saura to gaskiya muna kai cira ga gwamnati mm-hmm. a yi ta ba da horo a yi ta sa musu kaman abun daga zahana in ka ta yi ita mai nakasa a hana ta jeri matsaloli da yawa ne don da wasu mai nakasa in yana abun ga in yana so ya ta yi wani bukatar shi ta mm, mm, duniya mm. ta bayan daki ko wasu haka ko yana so ya je makewaya dai haka aha eh, makewaya haka shine hausan na sai a hankali to in ka zo an baka lokaci deja kai naka yanda kace yin shi dushi in ka in ka zo eh velan ka da motan ka yana shiga kana kai ko ina akwai matsala zai likita akwai mm. matsala ka gani kuma ana hitsari kasa ana komi mai na kasa ta zo kana rairahe kikin dushi mm, bai yi ba to shine yasa ya kamata a kawo tsauci in dai kuka zo likitoci ya kamata su diba in dai akwai mai na kasa ciki ko an ba shi lamba muna kai kukan mu gare su muna kai mm. kukan mu gare su in an ka ba su takarda nan lamban nan ya kamata in suka zo kahin su hara su hara da mai nakasa. Na gode da fatan waɗannan likitoci za su yi wannan kira naki saboda eh, kira ne gaskiya ke da ke da muhimmanci sosai mm-hmm. game da wannan wato taimako da ya kamata a ƙara ba wato masu fama da nakasa musamman a cikin wannan ƙasa ta muka yadda kuka ce gwamnati tana ta ƙoƙari ƙungiyar ku tana ta ƙoƙari sai sai tana ta ƙoƙari tunda muna batun wato ƙoƙari bari zuwa jaka malam Yusuf ganin muna kusan ƙarshen wannan mahawara eh, shin eh, wannan kokari da kungiyar sai isayar take yi kurarushi kenan eh, da kuma wato wani kira kake ma hukumomi musamman ma'aikatar kiwon lafiya da gwamnati na su kara taimaka ma wannan kungiya ta yadda za ta kara kulawa da samar da kayayyaki ga waɗannan nakasasu. To, muharin babban kiran da zan yi ga gwamnati. Yanzu dai likitocin wannan masu yin wannan ƙahon roba mm. ko masu yin eh, ortez mm. wannan to lalle a function public mm. zancen wannan da nake maka saura mace biyu eh, likitoci wanda suke ake zuwa eh, karatun shi a lome yana da tsada tunda ke gaskiya shekara guda miliyan hudu har da rabi ne ga ƙasa ba ya da tsada tunda za a taimakawa eh, talakawa ga ƙasa mai cin gashin kanta da kuma ta san ciwon talakanta wannan mm, miliyan hudu gaskiya ba mutum shi ba. ya dole ya gwamnati ta gwamnati tana da duka abin da ya kamata eh, eh, domin ta biya kuɗin waɗannan 'yan makaranta yawwa ga yanzu duka a function public saura dai mace biyu mm. guda tana da magaran ina ku guda a ta ne take su bi kadai suka yi saura mm. yanzu wanda da kwai akwai uku na a hospital national mm. su kuma likita take daukan yauninsu akwai a da magaran ma ita ma tana da biyu likita take daukan yauninsu sauran biyu kawai a function public kaga wa'annan su ma wanda suka tafi wanda da taimakon sai sai ne suka tafi karatu kenan in aka kwan biyu wannan biyun ma na function public retire za su tafi kenan zai kasance a babu likitoci ko Za samu karanci sosai na an samu ma yanzu ma mm. akwai karancin eh, kuma za a ƙara samun karancin eh, kenan tun yanzu kira babban kira da za a yi gwamnati ya kamata ta lura da haraka wannan na eh, don ta taimaka ma na ƙasar sun ga mm. kuma babban kira na biyu da halin yanzu da zan yi ga gwamnati mm. har tun ke yanzu sauran kungiyoyi ba ma sai sayar ba kadai duka kungiyoyi masu kula da harkar kasarsu da su kungiyoyin kansu na nakasassu har da yanzu minista suna nan suna ganin a samu ko biro ne ko na representation a nan wajen minista de la sante mm. shine babban in zo wannan kokowa da za a yi inda a ce akwai wakilci a nan ma'aikatar kiwon lafiya da za ta kula da waɗannan matsaloli musamman da suka shafi waɗannan harka ta eh, samar da ƙahon roba da, eh, kekuna da sauransu ga nakasassu ga nakasassu ba mm. tun da ke babban matsala wannan da ake shiga ciki don babu wani wanda yake wakilta mm. wa'annan mutane babu wani biro ko wani representation mm. minista wanda bangaren su ne kawai yake kula da su mm. babu shi amma bana an yi da minista inda sauran kungiyoyin sun samuna sun yi sun gani gaba ɗaya bisa me ake ciki In yanzu ko an ajiye takarda tana nan dai a minista kenan yana hannun gwamnati kenan ya kamata wato tun da gwamnati ita ke da wuka ita ke da eh, nama ita ke da wuka ita ke da nama mm. da ke ko babu wata kungiya da za ta zo in gwamnati ba ta amince mata ba kenan su suke da wuka su suke da nama ya kamata ta taimaka a ce an samu wani representation mai kula da harka wannan a minister mm. rishin shi ba babban matsala ce gaskiya saboda inda yanzu akwai reshen eh. nan da kaga reshen nan ne zai samu ya tura mutane su yi karatu don su zo suke ma mutane to babu reshen mm. kenan kaga akwai matsala shi da kan shi reshen ya gani ya ce kai wannan reshen babu ma'aikata kenan ya kamata a tura wasu su je su karatu da da yake kuna nan kun ba da shawara watakila wannan shawara za ta samu karba domin a samu a samu ta yadda za a ƙara yawan masu kula da waɗannan nakasassu da ke fama da wato wani rashin sassan jikinsu wanda kuma ana iya tunda akwai zamani eh, zamani ya taimaka wajen samar da robobi na kafa ko na hannu duka wannan zai taimakawa muna fatan gwamnati za ta je wannan kira naka kuma da sauran ma kungiyoyin da ke taimaka ma nakasassu kamar su sai sayar za su taimaka sosai na gode malam yusuf da yake muna da dan sauran lokaci zan sake dawo ta kila mm. wajen ka da an ce eh, mai nakasa mutane ba za su wani tunani ba sai dai su yi tunani da cewa duka da wanda ke da nakasa da wanda baya da duk ɗaya suke na gode eh, eh, malama maryama ina ganin mun zo kusan ƙarshen wannan mahara tamu wani kira gare ki zuwa ga gwamnati ko zuwa ga ma'aikatar kiwon lafiya ko zuwa ga ƙungiyar kuraru eh, jima ko zuwa ga 'yan ƙasa ma baki ɗaya kira na ga gwamnati mm. kamar yadda yusuf ce akwai matsalar personal mm. babu mai ake cewa ma'aikata masu yin wannan abu amma mm. dai yanzu da taimakon sai isayar suna ɗauka kamar ejiriyan hakan ga wanda suka yi karatu mm. kafe tana mm. ba su bursu suna tahiya togo mm. suna yi farmashin su zo to ita ma gwamnati ya kamata ta yi ta sa hannu ta sa hannu ta taimaka ta ma ta taimaka ah. a yi farman personal saboda waɗanda ke da kwai wasu duk sun tayi retret mm. zuwa gaba kuma wasu ta hiya zasi mm. na gode malama maryama eh, malama khadija ko ne sako ko ni kira gare ki saboda lokacin yana harara mu to ni dai kira wanda a gare ni dai ne shi dai ne eh, malama maryama ta gai kuma yanda mm. isu ya gai hakanan ne mm. ya kamata yanda sai sayar shi yana ba su bursu su ta su yi karatu mm. to gwamnati shi ma ya satun da mina na ya shi wanga sai sayar kungiya ce mai zaman kansu mm. muna gode me kaman kungiya ce wanda aiki ne shi kai wani lokaci garin da ce babu kwanciya hankali ko minana ko minana tunda wata ran ta kaiwa lokaci zai zo da babu sai ba ba muna fatan shi ne ba mu fatan shi me komi ka sa shi cikin hankalin shi akwai ran da ta kaiwa sai yi sayar babu sai yi sayar to in babu sai yi <laughs> sayar aha to in babu sai yi sayar ya ne za kenan to akwai sai yi sayar to akwai masu mm. taimako gwamnati shi ma ya sa kuma da mutanen gari mm. su ko ciran da zan kai musu su ma su gane na kasa ba kasa ce mm. na kasa bai wace daga Allah. Ya ai akan cewa ma kowa dum dan adam na kasa shi ne tunda Allah bai kare halitta shi ba. Haka ne. Kuma yanzu ni mai na kasa shine wayanda kana zamne baka aikin baki baka aikin hori sai wani ya baka ko ko ka ka hashe mu wani bitigi ko ko haka dai ga kanan dai ga kamakka su ne masu taimaka ce nan muna cira ga mutane su kama ma masu nakasa in ka samu in ka aihu da ko diya mai nakasa a sa shi lokwal babban muhammanci a sa su lokwal tunda da yawanci masu nakasa abin da ya maida su baya karatu rashin zuwa karatu na mahamadiya ko na boko amma yanzu alhamdulillah mutane sun gane suna nan ga sa su lakwal a kara sa su kuma gwamnati ya kara ba da horo cikin ekol ai hankuri da mutane masu nakasa a ba su a kara ba su inkin su su ma su yi karatun su zama yanda kowa suka zama na gode madan khadija mala yusuf akwai sako na karshe saboda lokacin ya yi to babban sako da zan yi a gurguje na karshe a gurguje <laughs> shine akwai accessibility shine kenan mutane masu na su yanzu don abin da za a yi ya kamata ko kalas ne ko gidan likita kai ko shago za ka yi ka yi shi yanda in mai na kasa yanzu zai iya wucewa ba mm. wannan babban abu babban matsala ce ga shago ko ma'aikata a ce mutum ya zo bai iya shiga mm. eh, eh, eh, akwai wani sako kuma to babban sako damun na haɗi ga gwamnati ya kamata a ce yau ya kamata a ce mu na ƙasar su an musu representant wajen au niveau du ministère na sante ba mai kula da lahiya wannan babban sakona ne. Na gode, na gode Malam Yusuf ina ganin duka duka da haka ne za mu cewa mun zo ƙarshen wannan muhara mu ta yau wadda tara ta kan batun ta yaya za inganta daidaito eh, tsakanin maza da mata masu fama da nakasa wajen samun wato kulare jiki ko gabobin jiki a cikin wannan ƙasa mu ta Nijara. Eh, kun ji dai abinda maharta ko kun ce baƙi mu sun kace shi dai ne abu guda guda zamu riƙe ko abu biyu shine da ya kamata a kula ma nakasassu domin a ƙara inganta zaman rayuwarsu domin kuma a ƙara kare 'yancinsu na rayuwa kamar sauran al'umma a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar musamman ma zuwa ga gwamnati da ta ƙara mai da hankali eh, kuma sannan ya kamata ma'aikatar kiwon lafiya ta keɓe wani sashe wanda zai zama na wakilan wato masu fama da nakasa ta yadda za a rika amfani da matsalolin masu nakasa a isar da sakonsu da kuma koke-kokensu a wannan ma'aikatar kyau lafiya ta yadda za a kara kula da su a game da batun samar da wato waɗannan eh, kayayyaki ko kuma wannan ƙahon roba ko eh, hannun roba ko kuma kula da wanda suke fama da nakasa ya kamata a bar su a waɗannan wurare domin su a samu taimako ganin yadda ake ake cewa akwai inda wuraren da ake cewa ba a barin a san gida ko iyali suna da mai nakasa wannan kuskure ne wannan bai kamata ba ya kamata duk inda mai nakasa yake a taimaka masa domin ana iya ceto shi ta jikinsa ko kuma ta rayuwar tasa domin kowane mutum ya kawo tashi gudunmawa ga ci gaba wannan kasa ta ta Nijar duk mai nakasa ba wai Allah ya shi haka ne ba a kowa yana da gudunmawa da zai kawo a cikin wannan kasa ta ta Nijar kamar yadda ake cewa idan kun ya je jiki ya tsira gode madam Maryama Tambari wadda ke kula da projan uh, eh, samarwa mata wannan ayyuka na sake farfado da jikin nasu na gode Allah saka da alheri sannan Malam Isufu Malam Gambo Abba wato wanda kake a nan tsarin wato kula da samar da farfado da gyaran jiki a eh, nan wato Kura Rouge sai sayar na gode Allah saka da alheri Malama Khadija Amadu wadda kike kungiyar nakasassu ta kasa masu eh, babura ko zani wato kuma kece ce wakila Puan Fokan na gode Allah saka da alheri ni ni malamin ma'ada tare da taimakon isa lauli a bisa kan injin da kuma wajen bidiyo malam abdulkadar cambiano nike ce da ku haza salam.